Sabon kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Mr. Leye Oyebade ya yi taro da masu ruwa da tsaki a game da samar da tsaro da sun haɗa da ƙungiyar 'yan sintiri, sarakunan gargajiya, ƙungiyar ɗalibai, ƙungiyar mata, shugabannin addinai da masu gidajen otal-otal, don lalubo hanyoyin samar da ingantaccen tsaro ga jama'ar jihar Oyo. Kwamishinan 'yan sanda Oyebade ya ce wannan matakin da sun ka ɗauka yana cikin shirin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya na samar da zaman lafiya a tsakanin al'umma. al'umma laye oyebade ya ci gaba da cewa kwamishinan 'yan sandan na jihar oyo ya ce dole ne ya jaddada cewa 'yan sanda a shirye suke su samar da tsaron rayuka da dukiyoyin jama'a ya buƙaci jama'a da su haɗa kai da 'yan sanda kan jama'a su baiwa 'yan sanda bayanai masu ma'ana don gano masu aikata laifuffuka wasu da nan halarci taron sun faɗi yadda sun ka ga taron ya ce an fara wannan taron da kafar dama kuma idan aka ci gaba za a sami nasara. Ta ce wannan taron ya yi armashi yana da karfafa gwiwa. Kwamishinan 'yan sanda Leye Oyebadidai ya maye gurbin kwamishinan 'yan sanda Muhammad Musa Katsina da aka yi wa taransifa zuwa jihar Kano. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.